ana kwana ɗaya ne kafin a buɗe taron majalisar ɗinkin duniya zagaye na da ɗaya, kwaram sai gabon ya tashi a birnin new york inda za a gudanar da wannan taron sai dai ba a wurin taron ne wannan lamari ya faru ba kuma yanzu haka an yi nasarar kame wanda ake tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki yayin da mutane da suka jikata game da wannan harin bom ɗin wasu har sun fara murmurewa shi ma wanda ake tuhuma da aikata wannan aika-aikan yanzu haka yana asibiti hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi da sauran masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na birnin na new york su ne suka yi wa manema labarai karin haske kan wannan tashin bom ɗin, sun bayyana abin da suka yi da kuma wanda suke yi domin tantance dalilin aikata wannan aika-aikan kana sun ce za su gano wanda duke da nasaba da wannan tashin bom ɗin, shi ma magajin garin birnin new york bill blasio na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron uh, in New York City continue to keep them safe and continue in this investigation. komi na hannun rundunar 'yan sanda waɗanda ke ci gaba da bincike kuma za mu ci gaba da haɗa hannu da su domin kare birnin new york daga hannun 'yan ta'adda shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin new york james o'neil ya ce ba za su yi ƙasa a guya ba wajen wannan binciken call it uh, exactly right. We are very, very appreciative for all of the jama'a na da rawar da ya kamata su taka wajen samar da tsaro ɗaya daga cikin hanyoyin ko shine da zaran ka ga abin da baka amince da shi ba ko kake tuhumar barazana ce ga al'umma to kamata yi ka gaggauta sanar da jami'an tsaro amma dai suna nan suna binciken wanda aka kama ɗin shi ko chris bolange mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da tattara bayanan sirri da yaƙi da ta'addanci cewa yake yi the basic definition of terrorism um, on the federal law side is the use of fear, violence, or intimidation or the threat of to achieve political or social change. Manufar aikin ta'addanci shine amfani da hanyar tada zaune tsaye wanda zai wa mutane illa da niyyar neman biyan bukatar siyasa ko kuma wani yanayi na rayuwa. Amma dai muna nan muna binciken wanda ya aikata wannan abu da kuma dalilinsa na aikata hakan. Kana suwa da suwa ne ke bayansa, amma shi ko Robert Boyce mai kula da binciken kwakwaf na rundunar 'yan sandan birnin New York cewa jami'an tsaro ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da tsaro da bin samun masu aikata ayyukan a sha'adu inda suke ladan ibrahim ayawa murya amurka daga fadar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york